Eto eh babbar matsala ga matasa wanda ya fi kowanne kusmuni shine mutuwar zuci saboda yawanci tunanin matasa shine idan gwamnati ba ta yi mana abu kaza ba mu ba za mu tashi mu yi ba to mutuwar zucin nan da kuma dogaro ga gwamnati da matasa suke yi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe ci gaban matasa saboda a yau wani shi kawai tunanin shi shine a gwamnati bata samar mun da aikin yi ba gwamnati bata yi kaza ba gwamnati bata yi kaza ba amma shi kuma yana da dama in zai iya tashi saboda idan ka ji tarihi akwai waɗanda idan ka ji tarihinsu zai zamanto zai ƙara maka ƙarfin gwiwa za ga kai kan ma baka ma wahala a rayuwa ba saboda wani za ka samu ya yi ginin block a'a ya yi kaza ya yi kaza kafin ya zama abin da ya zama yau to yawanci matasa sai ka samu suna raina sana'a a yau in ka ce wa matashi bayi fa da sana'ar amma ka ce mishi gashi zo ka karbi misali zo ka karbi makullin mashin ka je kana a caba zai gwada maka haba shi ne zai a caba na ba da misali ne hmm. to kaga shi ya gwammace wasu kuma sun gwammace wa maimakon su nemi abin kansu gara yau su je a ɗan ɗauki ko ɗan dubu ko ɗari biyar ko ɗari biyu a basu su je su sake kashewa gobe su dawo mutuwar zucin dai su sake dawowa a basu haka dai suke so rayuwar ta kasance to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke eh, jawo koma baya da matasa na biyu rashin neman ilimi ilimi kuma an ce ilimi eh, ilimin zamani da na addini duk wanda ke da ilimin addini dole ne zai gujewa eh, abubuwan da addini ta haramta wanda yake da ilimin boko kuma zai yi amfani da wannan ilimin saboda ya gudanar da rayuwar shi na yau da kullum to rashin wannan ilimin yana kawo kuma baya ga matasa sosai musamman a arewacin najeriya to kaga idan har mutum zai tashi in matashi a yau zai yi sannan na uku kuma kar in manta matsalan shaye-shaye saboda matasa da dama in suna ganin cewa kawai idan suna cikin damuwa abin da zai kawo musu ya sanya ya musu zuci kenan su manta da damoyin da suke ciki shi kenan sai kaga sun fara wato harka shaye-shaye da sauransu to shi ma wannan yana dakushe cigaban eh, eh, matasa da dama to in har matasa za su yi la'akari da abubuwan da ke eh, tafiya an bar mu a baya a arewa sosai a arewacin najeriya ya kamata yanzu matasanmu suna tunanin yaya za mu ba ma wai ci gaba kawai na yanki ko kuma gine-gine ko kuma eh, eh, makamantansu ba ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda ya yi handset wato waya kenan na salula shi ya kera ya yi a kere-kere ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda ya yi jirgin sama ko kuma jirgi na tafiya eh, ga wata ya kamata a ce kimiyyarmu ya kai ga wani saboda idan aka duba fa arewacin najeriya ba wai babu masu yin ilimi ba ne matasanmu duk inda suka je in zan baka misali da kaina da na je kasar eh, enugu nake karatu farkon mu ana mana dariya ana ganin mu yan arewa ba mu da ilimi amma kafin in bar makarantar ni ne na bakwai a gabaki ɗaya makarantar ni na zo na bakwai a jarabawa da aka yi na wayar to kaga wannan ya nuna maka cewa dan ga dubban ɗalibai a makarantar ya zo an ji mamaki sosai saboda wannan ana gani shi ya zo daga arewa daga bauchi amma kuma farko ana gani ba za mu taɓuka abin kirki ba ma har a kore mu a makarantar to amma gashi har Allah ya yi muka yi abin arziki kuma aka yabe mu aka ba mu lambar yabo to kaga wannan abun ya kamata a kowane bangaren kowace bangaren rayuwa matasa ya zamanto cewa sun tashi ya zamanto mun samu ci gaba yanzu misali eh, wakar da na yi na zaman lafiya akwai wakar da ne na kai ta maiduguri na zaman lafiya ana sawa ana sawa ina cikin zama aka kira ni akwai wata kungiya na majalisar ɗinkin duniya suka bani lambar yabo a matsayin ambasada na zaman lafiya to kaga ba wani ɗaya ba ne akwai matasa da dama amma kuma saboda na yi fice a ɓangaren da ni na sani kaga an bar lambar yabo to yanzu a ce wani shi ma ya yi fice a wani bangare za ka samu da cewa shi ma za a bashi lambar yabo to idan kuma muna haka muna haka haka dai za mu yi ta girma har mu kai ga ga nasara a arewacin najeriya eh mu zauna karbu zaba yeah. shi a zuciyarmu